Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 27 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin mu tsinduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin haya na kamfanin Qatar da gwamnatin Jamus ta ɗauko ya ɗauko ɗaruruwan 'yan yawon buɗe ido da suka matsale a birnin Nepal tun bayan da ƙasar ta kulle shige da fice a farkon wannan satin. akasarin 'yan yawon buɗe idon 'yan ƙasar ta jamus ne ko kuma waɗanda suke da wata alaƙa da ƙasar a yau juma'a suka tashi daga filin jirgin ƙasa da ƙasa na kathmandu a cewar wani jami'in shige da fice an dai bude tashar jiragen sama na nepal ne don wannan jirgin ya tashi wanda ya isa kasar ba tare da fasinjoji ba don daukar waɗannan 'yan yawon bude idon da mai da su kasar su dokar hana fita da gwamnatin kasar ta kafa ya shafi mutane masu tafiye-tafiye a motoci da jiragen sama cikin kwararan matakai da suka dauka don dakile yaduwar annobar coronavirus an kuma rufe kasuwanni da ofishoshin gwamnati kimanin 'yan yawon bude ido dubu goma ne suka makale a nepal a sanadiyar dokar hana zirga-zirgar kasar ta nepal ta sanar cewa mutane uku ne kawai suka kamu da annobar ta coronavirus daya daga cikinsu ko har ya samu sauki Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kamu da cutar COVID-19 bisa ga sanarwar fadar mulkin Birtaniya Downing Street. A cikin wani saƙon bidiyo da ya kafa a shafinsa na Twitter, Firaministan ya ce jikin shi ya yi zafi kuma yana fama da tari da ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba. Ya ce yana aiki daga gida kuma ya killace kansa abin da ya ce shi ne mafi dacewa. banda godewa hukumar ayyukan lafiya ta kasar johnson ya kuma godewa masu aikin sa kai dubu dari shida da suke taimakawa kokarin birtaniya na kare al'ummar kasar daga illar coronavirus a can baya dai china ce ta fi yawan waɗanda suka kamu da wannan annobar amma a yanzu amurka ke kan gaba a safiyar yau juma'a an samu mutum dubu tamanin da biyar da dari tara da casa'in da ɗaya da suka kamu da cutar coronavirus china kuwa na da mutum dubu tamanin da ɗaya da dari takwas da ishirin da takwas a inda italiya kuma ta zama kasar da aka fi yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen turai da mutum 80,589 a cewar cibiyar bincike da daƙile yaɗuwar annobar ta johns hopkins afirka ta kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar covid-19 yayin da waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar suka zarce dubu ɗaya hukumomin ƙasar sun batsa tsatsaurar dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku ƙididdigar masu ɗauke da cutar a afirka ta kudu ya zarce dubu ɗaya kuma mafi yawa a nahiyar afirka inda aka tabbatar da sama da mutane dubu uku ɗauke da cutar a yau juma'a ne za a fara aiki da umarnin hana fita a ƙasar ta afirka ta kudu wanda shine umarni mafi tsauri inda aka hana sai da giya ko fita shan iska da kare da ma sauran abubuwa kazalika an hana mutane fita atisaye a bainar jama'a daga nan zuwa makonni uku ko da yake mutane za su iya fita daga gidajensu domin muhimman dalilai kama daga sayo magani da kuma sayo kayan cefane tuni kasar ta rufe kan iyakokinta don hana mutane shigowa amma jiragen da ke safarar kayaki za su iya ci gaba da shiga kasar a duk lokacin da ake da buƙatar aika wani sako da zai kubutar da yayuwar jama'a akan annobar coronavirus mawakan afirka kan yi amfani da wannan damar wajen isar da sakonni a baki ɗaya nahiyar mawaka na tattar da waƙoƙi akan wayar da kan aljama'a muhimmancin ta kai da juna don dakile yaduwar ta kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita sai muhimmancin wanke hannu a kowane lokaci duk wannan yana daga cikin hanyoyin wayar da kan jama'a akan yadda za a yayaƙi annobar da kuma dakile yaduwar ta zuwa ga wasu shahararren mawakin nan kuma mai rajin kare demokuraɗiyya na ƙasar uganda bobby wine ya fara da jan hankalin jama'a ya kuma kara da cewar abun mamaki shine kowane mahaluki na iya kamuwa da wannan annobar amma kuma abun jin daɗi shine kowa kuma na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen ta. Madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya rage sa'o'i kalilan, dokar toshe shiga jihar Kano ta fara aiki a wani mataki na kare jihar daga cutar coronavirus. An gudanar da sallah a wasu daga cikin masallatun Juma'a na birnin da kewayen Kano bisa tsarin sabon sallan a bada tazara. Daga Kano, Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Sunana Malam Magaji Adamu. Alhamdulillah an yi sallah iya bakin gwargwado. Sai dai ba a yi ta a kamar lokutan da ake yin ta a lokacin da annobar ba ta shigo ba. Domin da ana yin sallan nan karfe daya da rabi. To yanzu kusan daya da minti goma masu ka tayar. Amma sahun gaskiya yadda aka yi shi ya yi bisa tsari saboda kare haƙƙin rayukan al'umma daga cikin wannan cuta an yi walwala da shi suna na garba da na ganka da darduma daga masallaci kai. amma talbi a hannu daga masallaci nake in yi sallama lafiya lafiya sahu kuma yayi walwala ba irin da ake matsewa ba dai yadda ake an samu dan walwala kuma yi sallah lafiya mun fito lafiya a yallabai limamin ya ja dogon sura ina ai ba ana tsoro yallabai bai ja dogon sura ba. Wasu daga cikin masu ibada kenan jim kaɗan bayan kammala sallar Juma'a a wasu daga cikin masallatan Juma'a na Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da dokar rufe kafofin shiga jihar Kano daga sassan Najeriya za ta fara aiki da karfe goma sha biyun daren nan. Alhaji Sani Lawan da ke zaman shugaban kungiyar tashar mota ta Na'ibawa a Kano ya ce sun shirya tsaf domin tunkarar wannan sabon kalubale. Gaskiya mun yi shiri daidai gwargwado iya namu sai dai kana naka Allah naka domin duk inda aka ce ka killace dan adam kar ya fita kar ya je ko ina kuma abin da zai ci sai ya fita zai nemo to ba karamin aiki ba bane saboda haka da Allah mun yi kokari mun wayewa da mutane kai kuma yanzu haka mun gama wannan interview da kai zan shiga cikin gareji dan abin da yake a ƙasa za mu zauna mu ga abin da Allah ya yassare mana muka dan tara za mu ga abin da za mu dan karkasa kowa ya samu dan kwanaki da za a yi yau gobe jibi ba dai isa zai ba to muna kira da gwamnati ta shigo ciki da sauran masu kuɗi da kuma sauran jama'a do Allah na ba a taimakawa jama'a akan wani abu amma dai mun shirya kuma a shirya muke mu ka'idodi da da duk wani dokoki da gwamnati ta sa na rashin zirga zirga mutane kuma wani biyan mutane hakuri in ba abu ya kama dole ba kowa ya zauna inda yake a yi hakuri mu gani daga nan zuwa wani lokaci abin da Allah zai yi. Da alama dai wannan doka ta fara tasiri domin kuwa al'amura sun fara tsayawa cik a tashoshin motar kano kamar yadda wani mai sana'ar sayar da lemo da ruwan sha a tashar mota ta na'ibawa ke faɗi. na shehu ya haya muna dai wa allah godiya amma dai ba dai jama'a dai gashi nan dai yanayin da ake ciki dai ana haƙuri da abin da ake samu allah albarkace shi da yanzu an da lafiya lafiya yanzu dai ciniki kamar dubu goma haka hmm. amma kuma yanzu sai dai ma bai fi dubu uku da ɗari biyar ba Duk da cewa a yau ne dokar hana shiga Kaduna ta fara aiki ana ci gaba da lodin zuwa Kaduna da sauran garuruwa daga nan Kano. Sunana Mustapha Abdulsalam Daga na motar zuwa Zaria amma wannan zirga-zirga da aka hana gaskiya ta durkusar da mu masu ƙananan ƙarfi mu ne a ƙasa. Zaria za mu. Ai sha bin dare kafin sha bin dare ai kowa gama al'amura. yayin da 'yan najeriya ke bayyana aniyar su ta ba da haɗin kan da ya kamata ga matakan da hukumomi ke ɗauka akan wannan annoba ta corona galibin mutane suna fargabar abin kaiwa bakin salati a ƙarƙashin wannan yanayi na cutar corona mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton kamar jihar kanan Gwamnatin jihar Sokoto ma ta bi sahun wasu jihohi a Najeriya inda ta ce za ta rufe kan iyakokinta da nufin hana shige da fice zuwa sauran jihohi da ke kasar ta yadda za a dakile cutar nan da ta'addabi duniya wato coronavirus. Dokar da ya za ta fara aiki daga yau Juma'a da sha biyu na dare zuwa goma ga watan Afrilu. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya turo mana dangane da wannan batu. Gwamnatin jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta ce daga ranar Juma'a za ta rufe kan iyakokinta da nufin hana shige da fice zuwa sassan jihohin kasar ta yadda za a dakile bazuwar cutar nan da ta addabi duniya wato coronavirus. Dokar dai za ta fara aiki ne daga karfe goma sha biyu na daren yau. Haka kuma gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta baiwa ma'aikata hutu daga mataki na goma sha biyu zuwa ƙasa su ci gaba da kasancewa a gida don gudanar da ayyukansu har na tsawon makonni biyu. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya bayyana haka a baya-bayan nan a wani taro na manema labarai. Bisa ga la'akari da yanayin wannan cuta akwai buƙatar mu ɗauki matakai da duniya ta amince da su da kuma suka yi daidai da dokokin ƙasar mu wanda kuma suka dace tsare-tsare da hukunce-hukuncen da addinin musulunci ya tarada. A bisa ga haka za a rufe dukkan hanyoyin da ke shigowa wannan jiha ta musu Sokoto daga karfe sha biyu na daren ranar Juma'a 28 ga watan Maris zuwa goma ga watan Afrilu hijira 2020 wato mako biyu a karon farkon wannan doka amma wannan bai shafi masu kawo kayan abinci da magunguna ba haka kuma an umarci duk ma'aikatan gwamnati daga matakin albashi na sha biyu zuwa kasa da su yi zaman su a gida daga ranar Juma'a 27 ga watan Maris zuwa ranar Juma'a goma ga watan Afrilu hijira 2020 sai dai kuma za su ci gaba da mu'amalar aiki da shugabanninsu ta hanyar sadarwa ta zamani amma wannan bai shafi masu gudanar da ayyuka na musamman ba. Kawo yanzu dai alkalumma sun nunar cewa mutane 65 ne suka kamu da wannan cutar ta coronavirus ko kuma COVID-19 a fadin tarayyar Najeriya. To sai dai kuma a jihar Sokoto cutar ta coronavirus ba ta bulla ba rigakafi ne kawai hukumomi suka soma tare da daukan matakan da suka kamata domin shawo kan wannan matsalar. Yan jihar Sokoto tare da ma'aikata da wannan lamarin ya shafa sun bayyana ra'ayoyinsu. Matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka ta kuma sanar da shi a hukumance ya ma dace a ce an ɗauke shi tun cikin ƙarshen wancan satin la'akari da irin yadda wannan annobar take da karfin cirata daga wannan zuwa wani mutum na daban a bisa haka lalle ɗari bisa ɗari ba waɗanga matakan da gwamnati ta ɗauka ba kawai har waɗanda suka fi su idan yanayi ya cilasta a ɗauka irin na kaiwa ga a ciki kada kowa ya fito a waje to tsakanin da Allah ya waje. a sunana Abdulbasit Abdullahi Shehu ni ma'aikacin gwamnati ne a jihar sokoto e to a zahirin gaskiya zan iya cewa matakin da gwamnati ta ɗauka na gaggawa ya dace kuma al'umma su yi haƙuri su dubi situation da ake ciki kasancewar annoba ce ta zo ta mamaye duniya ga baki ɗaya kalubale kan dole zai samu mutane da yawa kasancewar wani idan bai tanadi wani abun da ya aji ba kuma an sa doka kai tsaye kaga za ta shafi rayuwar shi da rayuwar iyalin shi abin da zamu mu kira gwamnati ta tabbatar da ta biya mutane cikin lokaci zan iya cewa ni na albashin bai shigo hannuna ba malam lamido ni a tawo fahimta hukumomin nan matakin za su dauka domin kare jama'a da kama da wannan cuta ta coronavirus covid-19 shine rufe jihohinsu tare da dakatar da zirga-zirga da shige da fice in ba wannan matakin ba ni na ganin babu wani abu da za su dauka da muna nan muke ganin cutuka suna tashi a cikin jihohi kaga gwamnatoci ba su da asibitoci ma da ake tafiya a kwantar da jama'a ba ma magungunan da za a ba su ko kuma wasu hanyoyin da za a bi domin a samu musu lafiya sunana ahmad tijjani duk sadda musiba ta taho a addinance akwai hanyoyi waɗanda an kai umarni da abi ba bisa ga son rai ba lai alloba ce ana ta mace mace da ire-iren su to shari'a ta haka na waje kashe shigo na ciki kashe hita rahotanni dai na nuna cewar ƙasar amurka ta fi yawan masu fama da wannan cutar ta Corona Virus ko covid-19 a duk faɗin duniya inda amerikawa sama da dubu tamanin da biyu ne aka tabbatar sun kamu da wannan cutar kamar yadda wata ƙididdigar amurka ta bayyana lamido abubakar muryar amurka daga Sokoto, Najeriya. Lamido Abubakar kenan. Idan kuma muka leƙa jihar Filato, rahotanni na nuna cewa bayan tsauraran matakan da gwamnatocin tarayya da jihohi suka sa na dakile yaduwar cutar coronavirus a tsakanin al'umma ƙwararru na ba gwamnati shawarar su mai da hankali wajen samar da na'urorin gwaji don ba da tallafin gaggawa wa jama'a ga rahoton da zainab babaje ta aiko mana Bayan tsauraran matakai da gwamnatocin tarayya da jihohi suka sa na dakile yaduwar cutar na mai datsa numfashi wato coronavirus, kwararru sun yaba da matakan da kiran hukumomi su mai da hankali wajen samar da na'urorin gwaji don ba da tallafin gaggawa wa jama'a. Farfesa James Damen kwararre ne a fannin gwajin kwayoyin halitta a jami'ar Jos. Ya kamata akwai wurare muna kira laboratories da ana yin gwaji don in ba a yi gwaji ba ba za a iya tabbatar da wanda yana da wannan ciwo ba kana ga kamar wanne fi muhimmanci a ce mutane su zauna a gida ko kuma gwamnati ta yi gaggawan samo waɗannan na'ura na gwaji a zama a gida din yi kyau in kana a gida baka zo kusa da wanda yana da shi ba ba zai kama ka ba baya tafiya iska ba amma ka fita ka sha hannu da wanda yana da shi shine ka kama to akwai mutanen da har yanzu ba su yadda da wannan cutan ba shi wannan fa gaskiya ne kin gani kamar su america da su italy da su china wanda su sun fi mu ma asibiti sun fi mu a cin gaba amma kin gani yadda mutanen su da su mutu dole gwamnati za su yi tunani don su gani yadda za su taimake asibitai namu su kawo mamu kayaki da ya kamata ba dole sai ka je wuje kafin ka samu taimako ba. Shi ma Dr. Solomon Chalom da ke cibiyar binciken cututtukan dabbobi ta ƙasa da ke VOM a nan jihar Plateau ya yi bayani ne kan kyallen nan da jama'a ke sawa suna rufe baki da hanci don kare kansu daga cutar coronavirus. wannan face mask ya kamata wanda yana da ciwon ne zai sa don kar ya yadar da ciwon ma jama'a wayansu kuma yadda ana sakawa zaka ga minti kadan sai a ja sama sai a ja kasa a wannan tabe-taben ma kana kara sa ma kanka damuwa ne especially in dai ciwon na within the premises da kake ba lallai sai an sa face mask ba abin da ya zama lallai shine a wanke hannu so long as baka je kukusa da wanda na da ciwon ba ko ya yi tarin ma shi a wannan kwayan cutan zai fadi a kasa ne ba zai zo wurin ka ba so face mask ba lallai ba tun bayan da gwamnatin jihar plateau ta bada umarnin rage yawan cinkoso a kasuwannin jihar jami'an tsaro ke aiwatar da dokar ta hanyar rufe shaguna da kayayyakin da ba na cimaka ba alhaji idris rabiu da ke sai da tufafi a kasuwar terminus a nan cikin garin jos ya ce za su bi umarnin gwamnati don kare lafiyarsu dole mu bi umarnin gwamnati amma ni inda ra'ayina za a bi ba haka na so gwamnati ta yi ba. To ya kamata ta yi. Musulmi ya je masallaci ya karanta alkur'ani kirista ya je coci ya roki ubangiji sai allah kare mu ita kuma gwamnati da iliminta da kwakwalwata da kudinta sai da dubendin din wannan cuta da muke ganin cewar kamar za ta zo mu Sakataren kungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya Alhaji Najif Abubakar ya roki gwamnati ne da ta takaita lokacin da ta sa don mutane su ci gaba da kasuwancinsu. Gaskiya kan mutane sun ƙara farashin kayayyaki domin dalilin da ya sa an bar masu abinci ne kawai da masu magani su ne suke samun dama su sai da kaya dole ne kaya a hawa mutane ba su da kuɗi a hannu gashi kuma gwamnati ba ta ɗauki wani mataki na taimakawa al'umma da za su rage musu wannan raɗaɗi ba a dan samu an takaita lokacin saboda al'umma su fita domin rashin fitan har yanzu mutane suna taruwa a waje daya a gidaje a cikin unguwanni. wanda shi kansa abu ne wanda zai iya kawo matsala duk da matakan rage cinkoso a wuraren ibada da gwamnati ta sanya an gudanar da sallar juma'a a wasu masallatan cikin garin jos yayin da wasu masallatan suka bi umarnin hukumomi Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, tara, talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka, a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. da da. Haka ne. jama'a yanzu kuma sai takaitattun labarai. wani jirgin haya na kamfanin katara da gwamnatin jamus ta ɗauko ya ɗauko ɗaruruwan 'yan yawon buɗe ido da suka makale a birnin nepal tun bayan da ƙasar ta kulle shige da fice a farkon wannan satin akasarin 'yan yawon buɗe idon 'yan ƙasar ta jamus ne ko kuma waɗanda suke da wata alaƙa da ƙasar Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kamu da cutar COVID-19 bisa ga sanarwar fadar mulkin Birtaniya Downing Street a cikin wani sakon bidiyo da ya kafa a shafinsa na Twitter. Firaministan ya ce jikin shi ya yi zafi kuma yana fama da tari da ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba. Ya ce yana aiki daga gida kuma ya killace kansa abin da ya ce shine mafi dacewa. afirka ta kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar covid-19 yayin da waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar suka zarce dubu ɗaya wani ƙasar sun kakaba tsatsaurar dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku kididdigar masu ɗauke da cutar a afirka ta kudu ya zarce dubu ɗaya kuma mafi yawa a nahiyar afirka inda aka tabbatar da sama da mutane dubu uku ɗauke da cutar. a duk lokacin da ake da buƙatar aika wani sako da zai kubutar da rayuwar jama'a akan annobar coronavirus mawakan afirka kan yi amfani da wannan damar wajen isar da sakonni a baki ɗaya nahiyar mawaka na ta fitar da waƙoƙi akan wayar da kan jama'a muhimmancin nisanta kai da juna don daƙile yaduwar ta kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita sai muhimmancin wanke hannu a kowane lokaci duk wannan yana daga cikin hanyoyin wayar da kan jama'a akan yadda za a yaƙi annobar da kuma daƙile yaɗuwarta zuwa ga wasu. To sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.